da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen na ranar Talata goma sha takwas ga watan takwas Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Yusuf Aliyu Harade tare da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa a kan ilimi da fasaha da sana'a kuma a yau din za mu ci gaba da tattauna batun taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malaman makaranta da ɗalibansu. kowace rawa malamai ke takawa wajen taɓarɓarewar dangantaka tsakaninsu da ɗalibai? To, amma don Allah yanzu misali a matsayinka na malami, a ce yau kai kana da ɗiya mace kawaye gari saboda matsala na rashin fahimtar karatu da wuri abin nan yau a ce kawai kana zaune ka ce ga dan uwanka malam wani saboda diyarka ba za ta yi fasin ba ya je ya neme ta wani hanyar da ba su dace ba sannan kuma a ce wai ita ta yi fasin ya zai ci saboda Allah yayin da shugaba muhammadu buhari ke kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya mutane da yawa sun ɗauka matsalar cin hanci da rashawa ta ƙare a kan jami'an gwamnati ne kawai to koya masana ke duban wannan musamman in aka yi la'akari da yadda irin wannan muguwar ɗaba'a ta gurɓata al'ummar ƙasar baki ɗaya shi corruption hali ne hali ne kuma shi hali koya mutum shi ake tun yana gidansu har ya shigo makaranta za ka ga ai wani lokaci iyaye suna kokari su koyar da tarbiyya mai kyau amma in zo shiga makaranta sai ya samu mu abokai ya kuma samu mu malamai malamai mutum ya koyi tarbiyya da za ta tsore da abin da ya koyo gida a sai koyi wani abu za ku ji karin bayani dan an jima kaɗan a filin matasa masu basira kuma za mu kawo muku hirar da muryar amurka ta yi da ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron kolin matasa, matasa shugabanni na yankin Afirka. Bayan haka za mu kawo muku amsoshin tambayar mu ta jiya. Halima Abdullahi kuma na nan tafe da filin girke-girke duka a cikin shirin yau da gobe. Kusan makonni biyu kenan da kammala babban taron matasa shugabanni da gwamnatin Amurka ta shirya a nan birnin Washington wanda ake kira Yali a Turanci. Haruna Fatawa Indahi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma ya bayyana mana mahimmancin wannan taron. Yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda na farko ni ina daga cikin um, fanni na kasuwanci. Makaranta da aka kai ni shine University of Nevada a Reno. Na samu mutane masu kwarjini, masu aiki kwarai da gaske sannan kuma masu kaunar mutane a zuci. Sun rungume mu suka koya mana daki-daki yadda za mu yi kasuwanci mai ɗaurewa saboda haka ina ga idan na koma zai taimako sosai saboda na koyi yadda zan kula da ma'aikata na koyi yadda zan samo ma'aikata masu inganci na koyi yadda zan sarrafa zan yi kasuwanci yadda mutane za su iya su saya kayana nan take sannan kuma na koyi yadda zai zan taimaka ma mutane domin a cikin abin da muka koya shine kowane um, sati muna da rana guda wadda za mu fita mu je mu yi aikin taimakon kai da kai so a nan ne na koya ce wato idan ana taimakon aikin taimako kai da kai a nan ashe a najeriya muna bukatar sa sosai saboda haka na koya cewa idan na je nima zan sa mutane mu dinga taimakon juna muna aikin kai da kai wannan zai kawo cin gaba kwarai da gaskiya a cikin al'amuran rayuwarmu a najeriya Me ka koya a taron da za ka iya amfani da shi wajen bunƙasa rayuwar 'yan uwanka matasa a Najeriya? Okay, da farko ina so in ɗauki wannan zarafi domin in gode ma shi shugaban ƙasa Barack Obama da kuma mutanen Amerika. Domin ba kowane mutum bane zai iya ɗaukan mutane ɗari biyar ka zo ka ciyar da su ka biya musu kuɗin jirgin zuwa da dawowa sannan kuma ka koya musu na tsawon sati shida. Saboda haka ina so in kira ga shugaban kasa janar muhammadu buhari domin ya tashi tsaye saboda ya inganta rayuwar mutanen najeriya matasa su ne shugabannin gobe idan aka samu matasa masu inganci kamar mu 40 da muka zo a najeriya muka rungumi koyarwar abin da muka koya a nan zai daure sosai sannan ina bukatar idan ya yarda ya haɗa kanmu mu haɗu saboda mu san yadda za mu samu taimako ba lalle ta kuɗi ba amma taimako ta biyan ta kira ga gwamnatocin jihohi da kuma ministries da department domin su haɗa kai tare da mu domin mu samu mu yi training ma mutane sannan kuma mu samu mu bunkasa irin waɗannan abubuwan da muka koya shi shugaban kasa na tabbata mutum ne wanda kowane mutum ya yarda cewa shi yana da um, yana da daraja domin mutum ne wanda kowane mutum ya ga cewa zai iya yin wani abin da zai canja najeriya ta dalilin haka ne ina kira ga shi ya rungumi wannan program din dukkan fellows na wannan program ya rungume su mu yi aiki tare domin mun koyi abubuwa da yawa wanda za mu iya ba da mu a cikin kasar najeriya to daga karshe kuma menene ka ga al'ummar najeriya da ma afirka baki ɗaya kasata ta najeriya ina da fata manya-manya guda biyu na ɗaya shine ina fatar zaman lafiya ga najeriya sannan na biyu ina fatar samun aiki ma matasa wannan aikin kuma ba za ta samu ba sai in an samu ɗaurewar eh, waɗansu wurare kamar wuta kamar su fannin agric that is harkar noma kenan sai an samu ɗaurewa sai an samu mutane masu inganci wadda suke taimako a waɗannan yanki so ina fata ma'aikatan najeriya a matasan najeriya da kuma matan najeriya za su samu aiki domin ɗaya daga cikin abin da muke shine muna koyar da mata ne da matasa za su samu aikin yi wannan aikin yi kuma kada kowa ya sa ido ga gwamnati domin na gane matsalar da muka samu shine kowane mutum yana so ya samu aiki a cikin gwamnati gwamnati ba shine lalle aiki ba mu samu yadda za mu yi kasuwanci domin mu sa kowa kowane mutum ya yi kasuwanci mu yi employing mutane saboda a samu daurewa domin idan ina aiki ba zan so wani tashin hankali ya tayar min da hankalin iyali na ko kuwa aiki na ba so zaman lafiya shine abu mafi kyau kuma mafi muhimmanci wanda nake fata ga najeriya abubuwa da yake haifar da taɓarɓarewar ilimi a najeriya musamman ma arewacin ƙasar ɗaya daga cikin muhimman abubuwa shine yadda wasu ɗalibai ba sa son mai da hankali wajen karatu wani mataki za a iya ɗauka wajen magance lalacin ɗalibai a makarantu na sakandare da ma na gaba da sakandare tambayar mu ta jiya kenan ga kuma yadda kuka amsa mana wannan tambayar a shafinmu na facebook yau da gobe babban hanyar magance wannan matsalar ita ce kawai hanyar da gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauko wato yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa domin wasu daga cikin malaman sakandare kan amshi kuɗaɗe wajen ɗalibai don taimaka musu wajen jarabawan wayek da neko zalika a makarantun gaba da sakandare ma bata sauya zani ba saƙo daga madassar ibrahim manda kaduna yau da gobe matakin farko shine a ɗauki malamai masu hazaƙa da ƙwazo kana masu sha'awar aikin koyarwa domin kuwa wallahi ina iya tunawa ina ajin ƙarshe a makarantar sakandare garin dambuwa aka kawo mana wani malami daga kwalejin ilimi domin ya koyar da mu harshen Hausa. Amma wallahi sai yanzu da na tsananta bincike na gane wancan lokacin kasuwa ya ci a kanmu ba darasi ya koyar da mu ba. Na biyu kuma shine gwamnati ta sanya littattafai da kayan aiki masu yawan gaske da kuma baiwa malami damar ya koyar da ɗalibai abin da ya kware a kai. Yin haka shi ne zai sa ɗalibai su samu sa'idar koyon darasi cikin tsanaki da lumana. Saƙo daga Adamu Aliyu Ungulde. A lokacin cikin malaman makarantunmu akwai 'yan Ghana da 'yan Indiya da yare kala-kala suna koyarwa, amma yanzu an ce sai indijin wato 'yan gari kenan. Sai matan ciyama, sai matan sakatari da matan manyan 'yan jam'iyya. Kaga kuwa headmaster ba ka da damar kai ta gaba don su ke gaban. saƙo daga Muhammad Danjuma Sale. Salam yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Hakika al'amarin lalacin ɗalibai a makarantu ya ta'allaka ne ga malamai. Idan za a samu jajirtattun malamai, to za a samu maganin lalacin ɗalibai na sakandare da ma makarantun gaba da sakandare tare da samun karatu mai inganci da albarka. Sako daga Muhammad Ahmad Idris. Yau da gobe, addu'a ita ce kawai maganin wannan abin domin lalacewar ta yi tsanani sosai. Sako daga Adamu Muhammad dan Yau da gobe, ya kamata ma'aikatar ilimi da malamai su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wani ɗalibi da baya mai da hankali a makaranta ko kuma yake nuna lalaci daga matakin sakandare har gaba da sakandare domin a gudu tare a tsira tare a harkar ilimi saƙo daga yusuf mega mai gombawa babban matakin da za a ɗauka wajen magance lalacin ɗalibai shine na farko dole ne a dukufa wajen ƙarfafa wa ɗaliban gwiwa su koyi juriya sannan in ɗalibi ya zama na kullum sai ya fita ya nemi kuɗi kafin ya samu abin da zai je makaranta nan ma matsala ce sako daga madassir muhammad ta fawa balewa matakin magance lalacin ɗalibai a kowaɗanne makarantu ya kamata gwamnatocin jihohi su ɗauki matakin raba mata da maza a waje guda saboda haɗa mata da maza waje guda yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da lalaci ga ɗalibai suna mai da hankali ne akan soyayya ga 'yan uwansu ɗalibai kai har ma da malamai saƙo daga murtala ibrahim zangon daura yau da gobe hanyar da ya kamata hukumomi su bi wajen magance wannan matsalar ita ce inganta harkar ilimi da kuma samar da abubuwan karantawa shine kawai zai kawo ƙarshen wannan matsalar saƙo daga prince umar marafa gasol yau da gobe idan bera da sata daddawa ma da wari saboda yawancin ɗalibai sun karkatar da hankalinsu ga social media maimakon ka ga ɗalibi a bookshop yana sayan takardu sai dai ka ganshi a kasuwar jagwalta wayoyi yana sayan waya ko ya je a tura mishi fim ƙalubale ga kanmu shine sauya rayuwa ta gari gurin nacewa da karatu da kuma bincike da tuntuɓar masana saƙo daga ibrahim bulama lamba Yanzu kuma ga zauren matasa inda yau za su tattauna game da batun taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibansu a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. ta masu sauraro barkanmu da yammaci barkanmu da sake sadar da a cikin shirin nan na yau da gobe shirin mukan taba lamuran yau da kullum yau fa a wannan shiri ina tare ne da wasu masu shiri da fashin baki kan al'amuran yau da kullum a hannun dama na akwai alhaji alhaji abba haya da kuma alhaji alhaji usman wanda aka fi da alhajin jigawa badarawa kaduna to yau za mu taɓa wani batu ne malamai abin da ya shafi zargin da ake wasu malamai kan cewa musamman a makarantun gaba da sakandare na cewa suna neman ɗalibansu shin haka ne alhaji eh to hakan tana faruwa kamar yadda idan yadda ake bibiyar kadin abun da suke faruwa ana ganin haka wasu a kafafen watsa labarai ko jaridu ko gidan talabijin mai hoto tabbas din haka yana yiwuwa saboda abu ne wanda yake na sha'awa duk mutumin da yake namiji ba zai iya wato kange kanshi ba a duk lokacin da sha'awar ta motsa don irin yanayin yadda ya ga ya mace to wani ba zai iya kange kanshi ba to dole a samu auka ma irin wannan yanayin to kuma shi tsari na karatu yanzu tsari ne wanda yake ana buƙatar mutum a ce ya goge wasu makarantun sun bambanta wasu za a ga akwai tsari da tasawuri ne yadda ake gudanar da karatu duk da ta ga abin ya mata tsauri ta ga kuma ko ta hanya da za ta bi to idan aka yi sa'a sai ga an samu irin wannan matsalar tabbas irin wannan abin yana faruwa talajin jigawa ka ji abin da shi ya faɗi kana ganin haka ne koko me za ka ce to ni abin da zan ce gaskiyar lamari a matsayinka na wanda kake shugaba uba ga 'ya'ya ɗalibai ne a nawa tunanin in za ka taimaki mutum ka taimake shi don Allah ba wai don saboda son zuciya ba da wani tunani cewa ka biya wani ka ai ba mata ba kadai har maza suna fuskanta waɗannan matsalolin daga jami'o'in mu gabaki daya wanda za ka ga mace sai ta je ta kai kanta za ta yi fasin ko namiji zai kai kanshi da abin aljuhun shi sannan ya samu ya tsallake to amma dan Allah yanzu misali a matsayinka na malami a ce yau kai kana da ɗiya mace ka waye gari saboda matsala na rashin fahimtar karatu da wuri abin nan yau a ce kawai kana zaune ka an ce ga dan uwanka malam wane saboda diyarka ba za ta yi fasin ba ya je ya neme ta wani hanyar da basu dace ba sannan kuma a ce wai ita ta yi fasin ya zai ji saboda Allah yaya zai je ai ya san ba zai ji daɗi ba saboda haka gaskiya lamarin gaskiya ne abubuwan suna faruwa haka to a zan dawo gare ka alhaji ga ta amma ban dawo ka ji abin da ya faɗi wai idan aka bi ta wuce bara a bi ta mabisa kan cewa su ma matan da nasu laifi haka ne ya dan mana ai kusan ma wato matan duk ta bangaren su ne abin yake faruwa saboda in ka ne yanda ake sa kaya a makaranta yafi yawancin ɗalibai ba sa bin ka'idar da makaranta take gindawa na irin sitar da za a sa to ina abubuwa su ne wani sa'in suke kawo matsala duk inda kaga ya mace an kaɗe ta daga ita sai malami kuma sannan ta yi wani shiga na daban ko da wasu wasan kwaikwayo suna nuna yadda ake an karar da mutane za ga akan wannan abin suke daɗa jawo hankalin jama'a irin yanayin shigar da ake yi a kaɗaice tsakaninka da da tsakanin ɗaliba da malama ai da malami to daga nan kuma sai tabbas yadda abin yake sai an samu wata kafa sannan irin wayannan abubuwan suke bayo abin da ke so a fahimta kenan sai an samu wata kafa tukunna lalle akwai ana tirsasawa din amma yawancin idan aka samu wata kafa ita tana da ra'ayi shi ma yana da ra'ayi yanayin shigar da ake yi mata suke yi cike kewa ko ina to wannan shine yake ba da mafi yawancin dama amma ai ba laifi bane idan yarinya ta yi kokari ta yi kokari ta ci jarrabawar malami ba ta ci ba ta tsaya ta ƙara maimaita ai ba ai makarantu ana haka daman kuma ka tsarin karatu yake idan baka ci ba to ka tsaya ka maimaita ba lalle bane ka bi wata hanya domin ka tsallake ko namiji ko mace alhaji ga wasu suna ganin kan cewa tunda haka ne tsarin ma karatu ko kuma su ma nasu a hukumomi a waɗannan makarantu su ma da nasu laifi da a ce akwai tsararra matakai ko kuma a dokoki da haka ma bai faru ba eh gaskiya ai duk makarantar da ka je kamar misali makarantar da na yi nan kaduna poli ai zaka ga an sa signboard na dress code ga yadda za a yi dressing ko to amma gaskiya mafi yawanci akwai laifin 'yan matan su suna ganin idan ba su irin wannan shigan ba musamman ɗalibai yan uwansu a makaranta da malaman ba za su kula su ba tsakanin da Allah akwai laifin su sosai amma dai a dinga sara ana duba bakin gatari shi matsayinka na malami ka ɗauki matsayinka na uba an baka tarbiya to yaushe za a yi wanda aka baka tarbiya kuma a ce ka lalata tarbiya Hmm? su kuma matan ba za su zo su yi performing yadda yi kamata ba kawai sai su zo saboda suna samun wani suna bin malamai eh, suna lalata wasu daga cikinsu suna taimakonsu yau ma muna tare da dr muhammad alkali malami a jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto wanda ya ci gaba da yi mana sharhi akan abubuwan da ke haddasa lalacewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai su ko malaman nan ya kamata su ji tsoron allah ba a ce ana biyan su albashi kuma shi ne haƙƙinsu kuma shi yasa yi tun farko nake wannan rashin tarbiyya ne to don haka malami ya kamata ya ji tsoron Allah ya san cewa gwamnati ta biya shi shine haƙƙin shi in ya karbi kuɗi wannan to ai ya taɓarɓatar da ilimin ya ruza abin nan yana neman ya rusa ƙasar nan saboda shi ɗalibi in kama nuna mishi tun farko tun yana jami'a cewa ya ba da kuɗi ya ci jarabawa watan ka nuna mishi kenan hanyoyin da zai biya ya sata kuma shi zai sa ko ya zama ya je aiki zai nemi hanyoyin ya yi so don haka gaskiya wannan abin yana da illa sosai yana da illa sosai kuma ya kamata su jami'o'i da wa'annan makarantu ne su rika sa ido duk malamin da ya wannan kada ma a yi tunanin wai wai a rangwanta mishi a'a wannan irin su ne ba ta gari ya kamata su bar makaranta ya su nemi wani aiki can ko kuma a yi musu wani hukunci wanda zai sa su su canza hali amma dai wannan yana da illa sosai ba wai ruguza system din ma na education bane kawai a'a ruguza al'umma ce gaba daya shi yasa har yanzu muke cewa ai fatin corruption yanzu abin har ya shiga jikin ba ma ma'aikata ba kawai har da ɗalibai banda ma ɗalibai ta share school tun daga ƙasa in aka faro aka ce ai yaro zai ya san hanyar da zai ba da kuɗi ci jarba a wannan kaman ana koya mishi hanya ce ta sata cewa ba zai iya ba sai ya sata. Dokta in na fahimce ka kana nufin kenan watan wannan abu da ɗalibai kan yi a tun a jami'a su ba da abun gora ga malamai watan shine yake kawo corruption din nan da ake magana cin hanci da rashawa a cikin gwamnatoci kenan. Kware ko da gaske yana da shi yana da shi ai ka san shi corruption hali ne da hali ne kuma shi hali koya mutum shi ake tun yana gidansu har ya shigo makaranta za ka ga ai wani lokaci iyaye suna kokari su koyar da tarbiyya mai kyau amma in yaro ya shiga makaranta sai ya samu muga abokai ya kuma samu mugan malamai maimakon ya koyi tarbiyya da za ta tsore da abin da ya koyo gida a sai koyi wani abu daban sa'annan kuma in akwai wata hanya gajera na mutum ya yi abu ya gama an shi da corruption din tunda in ka saci kuɗin gwamnati ai wata gana yakin kenan ka bar aiki ka koma ka ci banza to don haka kamar cin banza ne na jarabawa ka ce a bari ka da kuɗi ka ci zama short way kenan shi wannan rashin tarbiyya ne kuma shi yana iya kawo dalilin samun karaushe a al'umma sosai a Dokta akan samu malamai waɗanda sukan nemi ɗalibai mata sai ka ga cewar malami yana neman ɗaliba wanda kuma idan bata biye mishi ko ko bata yadda da wannan soyayyar ba ko kuma kila soyayya ce ta aure ko ko soyayya ta lalacewa zaka ga sai ya kai ga ya wahal da ita a makaranta zai iya kada ta jarabawa ko wani abu ana zargin cewar akwai irin wannan abu da yawa a cikin makarantun nan na Najeriya. Sosai kuwa um, Malam Yusuf akwai wannan sosai kuma yana faruwa amma wannan ya kamata mutum ya yi mishi dubi ta alƙibla biyu ɗalibi ɗaliba mata da kuma shi malami namiji. ɗaliba mata shi sa ai kakan ji jami'o'i sukan ce wannan ne dress code shine hanyar da za a biya abin nan yarinya ko yaro ya sa sutura shine ya kamata ya fito sai ka tarar da 'yan matan nan da suke sa sutura wasan kamar suna cewa gani gani gaban za a gani ina mai nema na ina mai wani dalili ka ga cewa yarinya wani lokaci tun daga gidansu yadda ta ga dama take yi haka za ta zo jami'a ta fidda rabin jikinta waje domin ta sha'awatar da wani kuma wata ɗin abin da take nema shine me zai haɗa ta da wani wanda za ta ce ta hoga shi to don haka karatu da da aka ce malami ya koya mata ta ga dama ta bayyana da kanta ta nuna ai ita ta shirya a ba ta jaraba ta ba da jikinta ɗaya kenan sannan kuma gefe na biyu shuke su ne malaman malamai wani lokaci eh, suke da jan biro kuma da jan biro ake ɗauka hukunci sai ka tarar da wani ɗalibin abin nan ko wata ɗaliba ko ta da ƙoƙari tana cin jaraba nan sai nuna mata ai shi dole yana da bukata da ita kuma wannan shi ma corruption ne shi ma wannan rashin tarbiyya ce to kuma hakan ɗin yakan faru ko malamai da masu kula da su ya kamata su san cewa wannan hukunci a kansu ne to haka malami dole ya dage ya tarbitar da 'ya'ya kamar yadda aka zannata kamar yadda aka ce su yi shi to don haka wannan ya zama kamar cin amana sannan ya saba ma addinin shi ya saba ma al'umma sannan kuma ya saba ma jinsi na zaman mutum dan adam saboda mace wannan shine ita ce mace wannan al'auran nata in ta bada shi ta bada mutuncinta sannan kuma shi in ya tilasta ta to ya sayar da mutuncinta sannan ya kaskantar da ita sannan kuma wannan abun har abada yana cikin zuciyarta sannan kuma ya ɓata ta tsakaninsu da al'umma Don haka malamai sukan yi haka sannan akwai bayanai da yawa amma za ka tarar da ya mace idan bata so ba to yana da wuya wani malami ya haka da ita ko da ta lissafa ne ko da ta lissafa ne to ya kamata ta ta dage saboda ita ke to don haka malamai su yi tsoron Allah kuma hukumar da ke kula da wayannan malaman su dage su tabbatar da malaman sun tarbitar da ya'yan nan kuma su wulakantar da su kamar ta irin wannan hanyar ba sannan su kuma ɗaliban su yi tsoron Allah kuma su san cewa iyayen sun tura su ne domin suna son su domin su koya musu tarbiyya ta gari to bai kamata ba don haka da macen da namiji in sun je karatu su dage su yi karatu ba ta da makami wanda ya bi ta dage ta yi karatu kuma shi ne makami za ta jarabawa to don haka in ba ta karatu tana ta yawon wanta in jarraba ta kusa ta abin za ta yi sai ta neman hanya sai da za ta yi ta ba da jikinta ko ɗalibi dan uwanta ko kuma malami ya mata haka. Hashtag ilimi dole zaure ne da ke tattauna mahimmancin ilimi ga 'ya'ya mata. Yau ma ya kawo muku wasu ra'ayoyi na wasu mata dangane da ilimi. Ni suna na Halila Abdulmawud Abin da ta mata ilimi yana da muhimmanci shine kusan ilimin ma shine cikin rayuwa. Babu abin da zai ke tafiya idan babu ilimi idan ka yi duba da yadda mutane suke tafiyar da rayuwarsu ce wanda ba su da ilimin ana barin su a baya yayin da masu ilimin kullum suke gaba ko da ganin haka ma ya kamata mu san cewa ilimi yana da matukan muhimmanci a rayuwar dan adam sunana dai fatima maina abdullahi namba ce na nigerian youth parliament majalisar matasa kuma ina representing southern borno karatu dai ko me zan ce yana da mahimmanci a rayuwar mu don duk abin da za ka yi a rayuwarka idan babu ilimin nan ba zai taɓa tafiya daidai ba shi kuma karatu ba kuma magani ba ne na hana talauci amma idan mutum ya yi yana iya zama kamar tazara tsakanin mai shi da talauci don shi da kanshi zai fa hanyar da zai tafiyar da rayuwar shi zai shiga abubuwa da yawa zai samu ya yi abubuwa ƙanana ƙanana wanda zai kamar kuɗi ba lalle ba ne wai idan kai karatu za ka yi kuɗi amma idan kai karatu shi ne dai kamar lada na arziki a rayuwa menene sa kike jin ilimi yana da muhimmanci yana taimaka ma mutane azin mutum ya fita ka je makaranta is a part of ka koya abu tunda a gida ba ba wanda zai iya koya maka iyayenka ba za su koya maka abun da su fi ka ba za su koya maka ba kuma ka je can za ka koya good and bad ka gane especially ma islamiyya yanzu kuma ga halima abdullahi da filin da dafe yau a ɗakin girkin nawa za mu kawo muku yau a ɗakin girkin nawa za mu kawo muku yadda ake yin soyayyen kuskus ne shi dai da fari yanda ake yin wannan soyayyen kuskus uwar gida zaki tanadi kuskus sannan zaki tanadi albasa mai kana kuma kina buƙatar ɗan koren wake da 'yan dogayen nan da karas idan da dafadukansa zaki kina buƙatar attaruhu da ɗan tumatir idan kina buƙata ma za ki iya yin amfani da tattasai To da fari idan a farin sabuwar gida zaki dafa wanda zaki ci da miya, zaki ɗauki wannan Ulalen waken da ike yana da ɗan tauri sai ki tafasa shi idan kika tafasa wannan waken sai ki juye shi idan kika juye a nan kuma a gefe guda dama shi wannan karas ɗin kin kankare shi kin gyara idan kika gyara shi ma 'yan dogayen waken kin gyara shi kin yayyanka duk idan kika yi wannan nan kuma ga ɗan tafasasshen wannan koren waken to sai ki kawo mai dama tukunya kin riga kin wanke ta kin gyara komai da komai sai ki ɗora wannan tukunyar akan wuta sai ki kawo wannan man naki ki zuba shi kuma dama kuskus ɗinki kin juye shi idan fari zaki wanda zaki iya ci da miya shi wannan kuskus ɗin sai ki ɗan zuba mishi ɗan gishiri kaɗan a ciki sai ki jujjuya shi tun a ƙasa wannan mai idan ya riga ya zafi sai ki zuba kuskus ɗinki a ciki ki kawo wannan kayan lambun da aka wussafa miki ki zuba a ciki sai ki soya shi ki soya shi ki soya shi sosai kamar yadda ake yin soyayyar shinkafa idan kika soya shi wanda can kuma a gefe guda kin riga kin tafasa ruwan zafi idan kika tafasa ruwan zafi wannan ruwan zafin dama sabida dan kuskus ɗinki yayi kyau sai ki juye shi a ciki ki rufe ki rage wuta sai ki bar shi ya tirara idan ya tirara ki ga kuskus ɗinki yayi washarshar kuma yayi kyau yanda ki fi jin daɗin ci uwar gida wannan soyayyen kuskus naki za ki iya cin shi da miyar dage-dage za ki iya yin ƴar ƙwarya-ƙwaryan miya ko kuma sos sannan za ki iya cin shi da miyar taushe to shi kuma ta ɓangaren wanda za ki. ki yi shi da faduka duk ɗaya ne da yanda za ki yi shi wannan farin kuskus naki wato hanyoyin da aka bi aka yi wancan shi ma za a yi sai dai bambancin su ɗaya wannan attaruhu naki da albasa za ki jajjaga su ne da ɗan tumatir ɗinki sai ki haɗa su da wayannan kayan lambu sai ki ɗan soya su sama sama idan kika soya shi kuma kin ga uwar gida nan ki zuba magi ki zuba ɗan ƙarawa abinci ƙanshi da sauran kayan ƙamshi sai ki soya su idan kika soya su haka kaɗan kaɗan ba wai su soyi can ba sai ki kawo wannan kuskus nasu ki sai ki zuba a ciki da mai wato idan kika ɗan soya shi kika soya shi kika soya shi kamar yadda muka kwatanta miki yadda za ki soya wancan farin kuskus nan ma a gefe guda ga ruwan zafin ki sai ki zuba idan kika zuba wannan ruwan zafi shi ma sai ki bar shi ya turara zaki ga kuskus ɗinki yayi kyau yayi kyau yanda ya kamata to shi ma idan kina so uwar gida zaki dan iya haɗa ɗan salad ɗinki ko kuma kosulo ki ci da wannan kuskus naki da fatan uwar gida ko kuma in ce da fatan masu sauraro za a gwada to a nan nake cewa a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe da ke zuwa daga muryar amurka a da akwai ma kuskus din da ake iya yin shi fried ni ina jin na shinkafa ai ma dai sai yau na fara jin wannan abin kuma wannan haɗin yayi don kuwa duk wanda ya ci wannan sai dai ta shan ruwa <laughs> gaskiya <laughs> ko me ka ce ha gaskiya gaskiya <laughs> to jamila da yusuf mun dai ji abubuwan da aka tattauna a akai yau menene abin duba gaskiya ya kamata malamai su san cewa koyarwa amana ce kuma a duba wannan matsalar bisa dokar ƙasa. Aito, in malami ma bai yi wannan tunanin ba, to ai me umfanin yana koyarwa ma kenan. Tunda ya riga ya san an danƙa mishi amana wa'innan yaran. To don haka haƙƙi ne a gare shi. haka ne kuma ya kamata a ce shi malamin nan yana da kishi don ya koyar da ɗalibai to a gurguje jamila ce ce tambayar mu ta yau tambayar mu ta yau ita ce ta yaya rikicin boko haram ya shafi rayuwarka ko rayuwarki karshen shirinmu na yau kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da shi sai kuma goban Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Yusuf Aliyu Harande. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin Daniel Brown da Miss Nashwan ni kuma Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.